Assalamu alaikum to uh, barkanku da warhaka. Um, haka <clears throat> yau ina son zan nuna wa mutane abubuwa ne guda biyu. Uh, na farko shine yadda mutum wato ainihin zai canja password nashi na Metamax na biyu kuma yadda mutum zai dawo da fast press nashi uh, uh, kamar yadda kuka sani duba da cewa uh, satoshi abubuwa sun matso kusa wato ainihin ko wadda muna tsammanin cewa yau ne za a gama testnet da suke na wancan project da suka ba mu albarka kuma za a yi launch insha Allah yau 26 um, so Uh, yana da kyau mutum ya tabbatar da cewa ya ba wa metamax nashi tsaro na musamman domin alamu ya nuna cewa uh, wato ainihin coins namu zai tafi zuwa metamax ne domin za mu yi delegation dole ne ta metamax za mu je mu yi delegation da wasu abubuwa makamancin wannan to da bukatan mu ba wa metamax namu tsaro na musamman mu ba shi muhimmanci so shi ne nake son yi amfani da wannan dama uh, wato ainihin na warware wata matsala da mutane suke fuskanta uh, na farko mutum yana yana zargin cewa akwai wadda ya san password nashi na metamax to zan nuna wa mutane hanyar da mutum zai je canja shi ya canja wannan wanda aka sani ya dawo da wani sabo wadda ba a sani ba eh, kuma mai tsaro wato ainihin mai wahala wadda zai zanto shi kaɗai ne zai sani ya nemi wani littafi ko na bai rubuta ya je karya manta sannan na biyu passphrase mutane su su wato ainihin duk wanda suke harkar mining musamman abin da ya shafi bangaren pi wadda ta wurin ne muka fara sanin fast price ko kuma wani abu makamancin wannan amma masu harkan crypto eh, wanda suke harkar crypto su riga da sun san abin da jimawa ina magana ga waɗanda zallan mining suke yi wanda a kan mining suka fara shiga harkan wannan wato ainihin cryptocurrency so um, shi fast press din nan yana da matukar muhimmanci ta wurare da dama wadda a yanzu haka wayan kan ta ko aka sace ko na makamancin wannan ko kayi delete na metamask naka duk lokacin da kake son zaka dawo da account naka za su buƙaci wannan fast press din to in mutum ba shi da shi fa shikenan ko miliyan nawa kake da shi a cikin account wallet naka na metamask ya riga da ya tafi ba wata hanyar da zaka dawo da shi to past yana da matuƙar mahimmanci don haka duk wanda ya san ya manta ya tsaya kalli wannan video don ya ga yadda zai je wato ainihin ya dawo da past na shi sai ya nemi wani littafi ya rubuta ya ajiye sannan kuma da yadda za ka canza password na farko dai mutum ya shigo cikin metamax nashi kamar haka ah, zai zo sai ya danna wannan wurin option na saman nan yana dannawa zai kawo shi peji kamar haka ah, so da mutum zai yi sai ya zo sai ya shiga wurin wannan settings kana shiga zai buɗe maka peji na uku Ah, sai mutum sai ya zo wannan security and privacy security and privacy sai mutum sai ya danna kan wurin yana dannawa zai bude masa feji kamar haka so gashi nan a bayani nan mun sako kasa za ku gani gashi nan suna magana reveal secret uh, recovery phrase uh, change password so yanzu bari za mu fara nuna mutane yadda mutum zai change password nashi in mutum ya zo yana son zai canja password nashi abin da mutum zai yi shine zai danna kan nan yana danna zai bude masa peji kama haka so in bude maka peji kama haka anan suna tambayan ka ka saka wannan password naka da kake amfani da shi yanzu kenan present one yanzu kenan in ka saka shi sai ka zo sai ka yi confirm kana confirm din nan za su baka daman da za ka yi creating wani sabon password yawa son mutum ya je wurin creator sabon faso din sai ya mai da hankali ya nutsu ya yi shi mai kyau kuma wato ainihin mai strong one mai wato ainihin eh, wahala kenan mutum ya yi shi mai wahala wanda zai zamto shi kadai zai rike babu wadda zai iya gesin nashi ah, ya saka password nashi to yadda mutum zai canja faso nashi kenan to sai mu dawo ƙara dawo pejin mu na wadda muka baro so mutum yana son kuma zai ya manta da password nashi ko na metamax nashi ya rubuta ya manta inda ya ajiye ko kuma dama bai san da password nashi ba so um, akwai da za su iya data iya sun bude metamax ba tare da su yi copying password nasu ba ko sun wuce wurin so abinda mutum zai yi shine in ya shigo ya bi wannan step din da na nuna mutane in ya shigo sai ya danna wannan wuri uh, yana danna wannan wurin eh, recovery phrase din nan uh, zai bude masa feji abin da yasa ban bude can din ba ba sa barin daman eh, mutum ya dauka ya nuna wa duniya saboda tsaro so abin mutum zai yana danna nan wurin feji ne zai bude masa uh, wadda za su tambaye ka password naka password naka nan kuma wadda kake amfani da shi a metamax naka yanzu shine zaka sa musu a wurin kana sa musu a wurin a ƙasa kaɗan a ƙasan shi haka kamar yanzu misali a ce nan ne inda zaka saka musu password ɗin a ƙasan sa nan kaɗan zaka ga wurin confirm to sai ka yi confirm kamar dai yadda muka yi na wurin canjin password din na haka shi ma yake sai ka yi confirm a ƙasa ko kuma ka za su rubuta ko next ko kuma confirm duk wanda suka rubuta maka normal ne ka saka password naka sai ka danna shi kana dannawa uh, za su buɗo maka wato ainihin first press naka first press ɗin nan wasu kalmomi ne wadda za ku gani a rubuce haka kamar sentence haka kamar jimla ne aka rubuta hakan nan a rubuce to mutum sai ya nemi littafi da biro sai ya rubuta a diyarin shi wani littafi na musamman uh, sai ya rubuta bayan ya gama rubuta ya tabbatar da ya rubuta su da dai don abin abun daki daki su suna da namba ne ɗaya biyu uku hudu har zuwa goma sha biyu to abin mutum ya bi abun daki daki kar ya kar ka number namba one ka sashi a namba two namba two ka sashi a namba three namba four ka sashi a five to kar mutum ya yi wannan ba ya mutum ya tabbatar da namba da ɗaya ya sa a namba na ɗaya namba na biyu a namba na biyu namba na uku a namba na biyu na haka mutum ya bi su daki daki daki har zuwa namba har zuwa adadin yawan namban ko namba goma ne ko namba sha daya ko sha biyu duk wanda suka baka kowane namba ɗaya kalmar da yake gaban shi ka dauka ka rubuta a takarda inda hali ma ka dinga yin makina shi ka sa number 1 sai ka rubuta abin da ke gaba ka sa number 2 kalma eh, wato ainihin ka saka a number one ga suna wannan kalmar da suka baka number two ga number mutum ya rubuta a kasa ba sa ba da dama a yi screenshot so in mutum yana so sai dai ko ya ɗauki wata waya sai ya ɗau hoton abun sai ya saving nashi a cikin email nashi in kuma mutum ba zai iya wannan ba sai ya ɗau littafi sai ya rubuta so yadda dai mutum zai bawa eh, zai dawo da passport nashi ko kuma ya canja password nashi wannan abu yana da matukar muhimmanci mutane a tsaya a mai da hankali sannan kuma a yada wannan video da Allah saboda ya shiga hannun yan uwa domin mutane mutane da dama suna fuskantar matsaloli wasu kama masu ma san da ba sun dai bude mita metamax ne su ah, da haka da bukatan a yada wannan bidiyon ya isa duk inda ake so ya je musamman masu eh, harka da mita max ita mita max ba lalle sai kana harkan ko ba dai kana harka da ita ku dukiyanka tana ciki ya kamata ka kalli wannan bidiyo din kuma ka tura shi wani waje don wasu su amfana eh, domin gudun asarar dukiya to Allah ya samu dace